Mutane daga jamhuriyar Nijar na cewa 'yan bindiga sun kai harin kwantan bauna kan ayarin wato 'yan sintirin sa kai a yankin Bani Bangu da ke dab da kan iyakar kasar ta Nijar da kuma Mali. Kuma yanzu haka ana ci gaba da neman mutane fiye da talatin da suka bata bayan wannan hari. Daga yamai ga rahoton rakiya armi. A ranar biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2021 ne magajin garin Bane Bangu jihar Tilabere tare da gungun 'yan bangan garin da ke kumshe da mutane 84 kan kimanin babura 42 suka fada kwantan baunar wasu 'yan ta'adda cikin dajin tsakanin Tilowa da Bane Bangu wajen karfe ɗaya na rana. A cewar wata majiyar magajin garin da 'yan bangan sun je ne yankin Adabdab mai nisan kilomita 59 da Bane Bangu da burin kama ko kashe wasu 'yan ta'adda da suka gano maɓoyuwarsu. akan hanyar ne suka fada cikin wannan kwantan ɓaunar majiyar ta bayyana cewa wa'annan 'yan ta'addan dai sun samu labarin ne har ila yau dai babu wani sakamako da hukumomi suka bayar amma a cewar majiyar mutane goma sha biyar ne na gungun 'yan bangan da babura shidda kadai ne suka tsira cikin arba'in da biyu 'yan ta'addan suka sace magajin garin sai dai jiya uku ga watan Nuwamba mun samu labarin cewa magajin garin Bani Bango ya dawo cikin iyalinsa lafiya lau.